Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun ma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi. Inda za ku ji cewa a Najeriya gwamnati ta bayyana sabon farashin man fetur a kasar. Under the new price for PMS will not be above 145 naira per liter. Minista Ibe Kaciku kenan yake bayyana cewar wato ranar 11 ga watan Mayu na wannan shekara za ta fitar da sabon farashin man fetur. To hakan da yana faruwa ne yayin da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka rage kuɗin da majata za su biya domin zuwa aikin hajjin bana. Amma fa duka waɗannan za ku ji ne bayan mun karanto muku labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani rahoto ya faɗi cewa adadin mutanen da suka rasa matsugunansu a faɗin duniya sanadiyar rikici ko wani bala'i ya kai miliyan 40.8 cikin shekarar da ta gabata. Wannan shine adadi mafi yawa da aka taɓa gani a tarihi. Hukumar da ke sa ido a kan 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway ta faɗa yau Laraba cewa mutane miliyan 27.8 sun rasa matsugunansu a ƙasar cikin shekarar 2015. Rahoton kuma ya gano cewa akalla mutane 66,000 suka rasa matsugunansu a kowace rana a shekarar da ta gabata. In aka hada duka adadin na shekarar da ta gabata, zai zo daidai da yawan al'ummar biranen New York, London, Paris da Alkahira. Duniya baki ɗaya na fuskantar rikicin 'yan gudun hijira, abinda kuma ke karuwa a duk shekara. kuma yanzu haka wurare da yawa na fuskantar tarin matsalar tashin hankali da bala'o'i a cewar yan ayuglan sakatare janar ɗan hukumar da ke sa ido kashi 60 ɗin mutane miliyan 8.6 da suka rasa matsugunansu sanadiyar rikici suna ƙasashen gabas ta tsakiya kamar yemen syria da iraki Bayan kasashen gabas ta tsakiya rahoton ya kuma ce 'yan gudun hijira da ke kasashen su sun fi yawa a Afghanistan da jamhuriyar Afirka ta tsakiya da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Najeriya da Sudan ta kudu da Ukraine da kuma Colombia. Wani sabon rahoto da kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ya ce kusan mutane 150 ciki har da yara waɗanda shekarunsu ba su kai shida ba suka mutu a lokacin da suke tsare a hannun sojoji a arewa maso gabashin Najeriya cikin shekarar nan. kungiyar ta Amnesty ta ce 'yan kananan yara na cikin mutane 149 din da aka samu rahoton su a gidan yarin barikin giwa wani fitaccen wajen tsare mutane a birnin Maiduguri wanda kungiyar kare haƙoƙin bil'adama a suka caccaka a baya. A wannan bariki ne ake tsare waɗanda ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne ƙungiyar da ta yi sanadiyar mutuwar kiyasin mutane dubu ashirin arewa maso gabashin ƙasar cikin shekaru takwas. sai dai rundunar sojin najeriya ta musanta wannan binciken da kungiyar ta fitar mai magana da yawun rundunar rabi abubakar ya ce sun ba jam'iyyar wato jami'an kungiyar amnesty damar shiga barikin giwa da kuma wasu wuraren da ake tsare mutane a arewa maso gabashin najeriya a shekarar da ta gabata haka kuma sun yi canje-canjen da kungiyar ta ba su shawarar su yi rahoton na kungiyar amnesty wanda ya fito yau laraba ya ce yanzu haka barikin giwa na dauke da mutane 1,200 yawancinsu kuma a wajen samami aka kama su kuma suna tsare ba tare da an yi musu shari'a ba mutane 120 ɗin da ake tsare yanzu haka yara ne kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fashe-fashen bama-bamai a babban birnin iraki sun kashe akalla mutane 75 yau laraba a cewa 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya hari mafi muni a cikinsu shine wanda ya auku da safe a lokacin da ake ta hada-hadar kasuwanci yayin da wani bom ya tashi a wata mota a kasuwar birnin sadr inda akalla mutane 64 suka mutu guda 40 kuma suka jikkata ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin 'yan ƙungiyar sunni su ma sun sha kai hare-hare makamantan wannan abu gadaza musamman a unguwannin da 'yan shi'a suka fi yawa har ila yau daga baya an sake kai wani harin bom ɗin a ofishin 'yan sanda da ke gundumar kadimiyya a arewa maso yammacin babban birnin iraki inda 'yan shi'a suka fi yawa akalla mutane 15 sun mutu wasu su 33 kuma sun jakata a arewacin bagadaza kuma wani harin kuna bakin wake na mota a gunduma 'yan sunni da ke jamiya ya kashe mutane bakwai tare da raunata akalla mutane 20 dan tsohon firayim ministan pakistan ya koma gida yau laraba daga afghanistan kwana daya bayan da sojoji suka ceto shi daga hannun wasu masu alaka da 'yan kungiyar alka'ida da suka sace shi wani jirgin saman kasa pakistan na musamman ne ya maida da haidar gilani gida daga kabul jirgin ya sauka ne a tashar saukar jiragen sama da ke gabashin birnin laho inda iyaye da 'yan uwa suka tarbe shi cikin tsauraran matakan tsaro ɗaruran masoyansa da 'yan uwa sun mai marhaban a lokacin da ya isa gida bayan shekaru uku da aka kwashe yana tsare gidan talabijin ɗin pakistan ya nuna lokacin da yake dawowa da tawagan motocin da suka tarbe shi daga tashar saukar jiragen sama wasu ɗauke da bindigogi ne suka sace gilani a lokacin wani gangamin yakin neman zaɓe a garin su da ke multan shekaru uku da suka gabata kafin aka tsallake da shi kan iyakar afghanistan. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda a yau ne gwamnatin ƙasar ta bayyana sabon farashin man fetur a ƙasar. Ministan ma'aikatar man fetur ne Mr. Ibe Kachiku ya bayyana hakan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja. gwamnatin tarayyar najeriya a yau laraba ta ba da sanarwar ƙara farashin man fetur daga naira 86 da kwabo 50 a kowace lita zuwa naira 145 kowace lita minista a ma'aikatar man fetur mr ibe kaciku shine ya bayyana haka ga 'yan kasa inda yake cewar gwamnati ta yi juyayin daukar wannan mataki amma tilas ne ta dauke shi ganin irin wahaloli da kalubalen da kasar ke ci gaba da fuskanta. Under the new price for PMS will not be above 145 naira per liter. Minista Ibe Kachiku kenan yake bayyana cewar hukumar nan ta kula da farashin man fetur PPPRA ta bashi shi tabbacin cewar kowane lokaci daga yanzu wato ranar 11 ga watan mayu na wannan shekara za ta fitar da sabon farashin man fetur wanda ba zai haura naira 145 ba a kowace lita na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu shigowa da man fetur a najeriya alhaji abdullahi idris domin in ji ƙarin haske akan irin manufofi da yake ganin ke tattare da fitowa da wannan tsari a daidai wannan lokaci wannan shawara ce mai kyau wadda kuma ta kai matsayin da dole sai a yi haka ya zama dole ma a yi haka saboda mai idan ba a yi haka ba ba za a iya wadata najeriya da mai ba na farko ina so ka sani man nan baya kawowa najeriya sai an sai dala dala nan da ake sai a CBN babu ita. Najeriya ta yi bakin kokarinta ta ba wasu 'yan kasuwa masu karfi dala nan su shigo da mai. Abu ya ci tara babu. To amma akwai waɗanda za su ce watakila ku 'yan kasuwa ne kaɗai za ku yi na'am da wannan saboda hanya ta buɗu da za ku samu kuɗi wanda za ku burge kanku. ba. To Haji Umar ai tsari na gaskiya shi ne. idan ka ɗauki misali kamar da MTN lokacin da ake Nitel gwamnati ike take da layin waya ita kaɗai mutane suna shan wahala ba kowa yake da wayar ba amma da aka saki layin wayar kowa ya zauna da shi ga MTN ga Etisalat ga Glo ga waye ai kaga farashin harkon layi ai har dubu talatin an sai da layin MTN amma a yanzu a kyauta ake bada shi. Alhaji Abdullahi Idris kenan umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria to a gaida Umar Faruk Musa to a Najeriya har ila yau ana ci gaba da kairuwa rana dangane da batun shugabancin babbar jam'iyyar adawa ta PDP. A yau ne dattawan jam'iyyar daga arewacin kasar suka kira wani taron manema labarai inda suka yi kira ga shugaban jam'iyyar sanata Alimudu Sharif da sauka daga mukaminsa kana ya soke zaɓukan da aka yi a matakan jihohi. wakilin murya amurka hassan maina kaina ya halarci taron manema labaran ga kuma rahoton da ya aiko mana daga abuja shugaban dattawan jam'iyyar pdp a arewacin najeriya farfesa jerry gana ya mun karin bayani dangane da wannan koke nasu shirin da aka yi don farko chairman dama ya zo ne domin ya karasa lokacin da aka ba north east su gama shugabanci su na party amma ga tuku sai adamu muazu ya zo ya rage lokaci kadan muka ce kamata su north east a ba su dama su gama saboda haka shi ali madu da ya zo ai dama zai kare wannan eh, term din 24th of march da an kare amma muka ce to tun da yake ya zo kenan bari a ba shi dama zuwa 21st of May domin su yi shirye-shiryen da ya kamata domin a zabi waɗanda za su shugabanci wannan amma su kansu ba su ciki domin ya zaka ce man ka zama referee kuma kana kana kana da sai ba zai yiwu ba saboda haka muka ce a'a tun da yake yanzu an fito su kansu ma suna nema abu ba gaskiya a ciki kenan sannan kuma mu gani ko a wurin congress da aka yi a nan state by state akwai problems ko ina domin akwai son kai a ciki tsohon ministan aikin gona a Najeriya Zaria Dr. Shatima Mustapha ya yi ƙarin haske dangane da korafin nasu. Eh to ai korafin namu shine PDP nan da dan Allah mu muka kafa ta. Lokacin da muka kafa ta kuma akwai akidoji da muka zauna a kai muka ce ya kamata kafa wannan jam'iyya saboda a samu dama a yi mulkin Najeriya bisa adalci bisa gaskiya. Shekara goma sha shida. Yanzu mun zo mun samu kanmu mu ba dabba ba mu ba tsuntsu ba. To shi yasa yanzu muka ce to ya kamata mu zauna ko ba komi wancan can wurin da muka saki hanya ko ba ko mu dawo wurin tukunna kafin mu samu hanya na gari mu. To amma shugaban PDP na ƙasa sanata Alimadu Sharif ya yi watsi da wannan zarge-zarge nasu ta bakin kakakinsa Mr. Inuwa Bwala. duk mutane ne da ba su yi amfani fatin ba su amfani jam'iyyar pdp a da ba suna gani kuma an zo a kwato inda suke kasuwanci ne a da saboda haka za mu an karbe kuma za a yi aiki da kuma pdp za ta ci ba tare da sun kawo kai ba sun yarda su zo a haɗa kai in sun ba su yarda ba su ci gaba da adawa adawar su kuma ba zai hana mu aiki hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan maina kaina a makwabciyar najeriya har ila yau hukumomin kasar ne wato jamhuriyar nijar kenan hukumomin kasar ne suka bayyana rage kuɗin zuwa aikin hajjin bana ko da ke wasu masu ruwa da tsaki a harkar jigilar majitan sun ce ba tuntube su ba aka ɗauki wannan mataki daga mai wakilin murya amurka sule mumuni barma ya mana da wannan rahoto farashin ya faɗo ƙasa warwas a wani lokacin da tikitin jirgin sama ya tashin goron zabi to koya aka sami wannan sassauci Sheikh Bello Garba shine shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Koho. Miye ne kuɗin hajji ya kumsha? An san akwai kuɗin jirgin ciki, akwai kuɗin ɗakuna a Makka, akwai kuɗin ɗakuna a Madina, akwai hakkin da Saudi Arabia take ɗauka, akwai abin da ake biya masu kula da alhazai da kashe an kadara, akwai kuɗi ma da alhaji ke biya na wannan zane da ka bashi da wannan ɗan kwagirai da ke rataye da shi. Aka yi wata uku ana tantacewa ana dibawa. kenan kowa ya zamna sana aka kai ga kudi miliyan biyu da jika saba'in magabata suka ce a ƙara dibawa sai aka waye wani masu jirgi aka ce a kowannan abun da aka yarda maku ku diba da shawo in ba a samu kuma a dan hidda don alazai su samu dan sukuni su samu su masu dan huta sai dai ejojin aikin haji na cewa ba a tuntuɓe su ba kafin a kayyade farashin kujerar hajin na bana Alhaji Hamisu Hamidu Chris mamba a kungiyar ejoji ta ANAP ya ci gaba da cewa. Eh, Abin da ya sa abba mu yarda da wannan farashin ba saboda in za a tsaye da farashi ana ba da kuɗi na jirgi sannan mu kuma muna taya Saudiya mu ji da gidajen alhazai suke. Yanzu a cikin mu duka babu wanda ya je Saudiya ya yi ji yaya ne gidaje suke. Gazancen dola, dola ta hau. kenan ba haka bane ya kamata a ce an hudu gaba ɗai eh, a ce sun hutu kawai sun tsaida sun ce ga abin da yake a'a haka zalika ejojin na ganin wannan mataki na karya farashin haji a matsayin wata hanyar shafa kashin kaji wannan suna neman ne su gama mu da mu da alhazanmu a gama mu da talaka a ce ai wannan masu ashen su dovashi ne su suke kaza amma su talaka su sun san masu ashen su suke aikin komi to amma wasu yan kasar ta Nijar da na haɗu da su a bakin wata tashar shiga motoci sun yi murna da jin labarin faduwar farashin Musa Abubakar mai littafai ni ina goyon bayan gwamnati ta rage talakawa kuɗin hajji eh amma yanzu da gwamnati ta yi daidai haka Mamur Kamai kuma mun yi murna mun yi horin ciki mu talakawa muna son wata shekara kuma shi ƙara ragiya kai mu mun so ma gwamnati shi abin shi aikin duk gaba ɗaya gwamnati shi amsa shi mai so muna hashe ƙasan miliyon guda sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma ta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da batun kalaman da prime ministan burtaniya david cameron ya yi na cewa najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi sauran ƙasashe matsalar cin hanci da rashawa a duniya kalaman da wasu ke ganin katobara ce ta yaya kuke ganin najeriya za ta iya wanke kanta daga kallon da wasu kasashen duniya ke mata a matsayin ƙasa da matsalar hanci da rashawa ta yi wa katutu lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko ya fito ne daga Abuja. Wane ne a kan layi? magana da Alhaji Bello daga Abuja. To Alhaji Bello muna maka marhaban da zuwa wannan fili kai ne na farko menene ra'ayinka? Ra'ayina hello? Eh muna jin ka. To na kaman layin Alhaji Bello ya tsinke na Abuja ga kira daga Gombe. Wane ne a kan layi? kana magana da Hassan ne kira cuta sai da ya cuta da Gombe. Yawa to Malam muna jinka. Ni ban ji ba bane. to yau muna so ne ku kira ku bai a wato ku mana faɗa mana ra'ayinku dangane da batun kalaman da prime minister birtaniya david cameron ya yi na cewa najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi sauran ƙasashe matsalar cin hanci da rashawa ta yaya kuke ganin najeriya za ta iya wanke kanta daga kallon da ake mata hmm. saboda haka ai ya faɗi gaskiyan ne zahiri ne kuma haka ne amma baka ganin kamar yanzu gwamnatin da take karagar mulki tana iya bakin kokarinta gwamnati tana iya kokarinta amma shi ma yana wahala ne gaskiya sai dai ta addu'a Allah ya yake shi akan mulkin to malala mun gode malam Hassan kenan daga Gombe ga wani mai kira daga Gashuwa wane ne akan layi Hello na Gashuwa kana jin mu da yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dai dangane da batun kalaman da Prime Minister Birtaniya David Cameron ya na cewa nigeria na ɗaya daga cikin kasashen da suka fi sauran kasashe matsalacin hanci da rashawa a duniya. Ga kira daga Jos mun samu wane ne kan layi? Muna magana da Musa aike ne daga North Jos Plateau. Da wato muna jin kamalan Musa. Yawwa to wannan maganan da wannan dan talifi ya faɗa. Hmm. gaskiya hakikanin gaskiya hakanan nan maganan take amma kuma abinda ake ciki yanzu ya kamata shi ma ya gane cewa wa'ancan gwamnatocin da suka wuce ba ita ce yanzu ba hmm. amma har yanzu mu mun riga mun san mu balle mu mu da yake mu direbobi ne muke aiki a kan hanya hmm. mu abin da ake ciki har yanzu dan wani su wuraren har yanzu abu bai soya ba ƙaruwan ke ma sosai ma gudunmawar da zan iya faruwa ke to mun gode kwarai malam musa daga jos jihar plateau ga kira daga kebbi wane ne kan layi yaya ne daga kebbi zurula men bedouin to muna jin kamalan yaya to shi david cameron mm. ya yi magana ce irin ta sauran shi mm-hmm. ai jiya ba yau ba ne malam yaya don akwai rediyo a bayan inda kake magana tana kawo cikas a eh, kar kashe rediyon da Allah ya wato ci gaba hmm. da adare mu ta Najeriya yanzu ba irin waccan gwamnati bace da ne yake magana gaskiya hmm. to mun gode kwarai malam ya nan daga jihar Kebbi ga wani kira daga Zaria wane ne akan layi a mai magana alhaji hassan marafa daga tudun wada zaria jihar kaduna nigeria eh, muna jin ka alhaji hassan to a gaskiyar magana prime minister ya magana gaskiya hmm. wanda aka yi ai yanzu ne allah ya kawo mana mai ceto shi sa aka yi wannan magana shi ma ai bayan nufin ya dole ta mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari bane a'a yayi magana ne domin a tabbatar ma da duniya cewa lalle Najeriya mun riga mun mun lalace in bacin hancin ba bayan za a yi a ci gaba saboda yanzu ga wanda Allah ya kawo da shi zai gyara mana kasan kasar ta gyaru ta bunƙasa kowa ya ji daɗin Allah ya da Alhaji Hassan kenan daga Zaria a Kaduna ga wani kira daga Yola wane ne a kan layi Adamu ne to muna jin kamalan Adamu To wannan maganan ɗin da ya faɗa na cin hanci da rashawa a nan Najeriya gaskiya ne. Hmm. ba karya ba ne amma a wancan gwamnati ne yanzu shi shugaba buhari yana kokari ne ya gyara abun din amma don haka da ya yi tunani da ba zai faɗi haka ba ra'ayin adamu kenan daga yola jihar adamawa muna godiya da kiran da kuke lambar da za a kira dai idan ana neman ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ta yaya kuke ganin najeriya za ta iya wanke kanta daga kallon da wasu kasashen duniya ke mata a matsayin kasa da matsalar cin hanci da rashawa ta yi wa katutu ga wani kira mun samu daga ina ne kama kuɗin ne a da wahala muna jin ka na naija muna jin ka ni ko shine muhammad ra'ayi na wannan abin da david kyamara ya yi gaskiya bai yi daidai ba ya dace ya sara ma buhari bisa ga aikin da ya kai mu mun ji daɗin wanga aikin da muhammadu buhari ya yi kuma allah ya saka mashi da alheri to mun gode kwarai ga wani kira kuma daga lafiya wani ne kan layi idris muhammad na ina ji sunan da kyau da yi muna jin ka so mun gode kwarai da gaske malam idris muhammad daga lafiya jihar nasarawa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ta yaya kuke ganin najeriya za ta iya wanke kanta daga kallon da wasu kasashen duniya ke mata a matsayin kasa da matsalar cin hanci da rashawa ta yi wa katutu ga kira daga jihar zamfara wane ne a kan layi wa alaikum salam muna jinka eh, suna magana da wadat kilan ai za ka kashe waya an um, rediyon da ke kusa da kai domin tana kawo mana cikas ga maganan da muke tsakaninmu da kai ka kashe rediyon ka da Allah jama'a idan za a kira a rika kashe rediyo saboda tana kawo cikas a irin tattaunawa da muke da ku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to an ɗaga min hannu ma an ce lokaci ya yi halinsa mun gode kwarai da gaske. yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice an kammala wasan mako na goma sha ɗaya na premier league ɗin ghana a ƙarshen makon jiya tare da tattara labarai na wasu abubuwan tarihi a wasannin na goma sha ɗaya ciki har da gazawa da accra hasselhoff ta yi na murƙushe brecum chelsea da kuma irin rawan gani da koɗin accra hasselhoff kenichi ya ya yi tsakanin wasannin goma sha ɗaya an zura kwallaye 184 dan wasan gaba na ibiya nasta yahaya muhammad shine ya fi kowa zura kwallaye inda ya zura kwallaye takwas a wasanni hudu shugaban rukunin league din farko da ke kasa da premier league din ghana owahini a champo ya yi tofin allah wadai ga 'yan sanda cewa su ne umar a ba'isan rigingimu da ke tashi a filayen wasa na league din farkon ko kuma division one league a turance mr chapon ya ce tare 'yan sanda da ke bada tsaro a filayen wasan suna zuba ido ne kawai ana cin zarafin kungiya mai bakonci tare da magoya bayanta idan suka je wajen ya ce za iya kawo ƙarshen wannan lamarin idan har 'yan sanda sun yi aikinsu da kyau a yayin da masoya kwallon kafa a ƙasar zambia suke jira su ga wane ne za a naɗa sabon babban sakataren hukumar ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar sabon shugaban hukumar kwallon kafan kasar andrew kamanga zai jagoranci tawagar mutane uku zuwa babban taron hukumar fifa da za a yi a birnin mexico kamanga zai karu da shugabannin hukumomin kwallon kafa a duniya da suke sha'awar kawo canji wanda canjin ya fara daga shugabancin hukumar fifa inda gianni infantino ya maye madadin seflata a matsayin shugaban fifa wanda ya kwashe shekaru da yawa yana yi a ƙasar ta zambia kuwa kalusha buwaliya da ya kwashe shekaru takwas a kan shugabancin hukumar kwallon kafan zambia ya zo ƙarshe amma abin mamaki kalusha buwaliya da sabon shugaban hukumar kamanga za su haɗu a mexico kawai ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta matan zimbabwe ta mati warriors shadrack mlauzi ya ce wasan zumunci ta ƙasa da ƙasa da za su yi da afirka ta kudu zai ba su daman ganin ƙoƙarin sababbin 'yan wasansu da kuma kimanta su kafin shiga olympics a wannan shekara. To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 11 ga watan mayu kowace shekara, Amurka tana tuna ranar 'yancin 'yan ƙasar Vietnam don bayyana gudunmuwa ga haɓaka da kare walwalan al'umman ƙasar ta kudu maso gabashin nahiyar Asiya. A kwanan da ne Amurka da Vietnam suka kammala tattaunawarsu na zagaye 20 a kan 'yancin bil'adama a birnin Washington DC. tattaunawar ta taɓo abubuwa da dama akan kare haƙƙin bal'adama a wannan shekarar ciki har da muhimmancin ci gaba da yunkurin sabunta dokoki da bin ka'ida da samun walwala da samun walwalan yin addini yancin kwadago yancin nakasassu yancin allutu da maɗigo da auren jinsi ɗaya da ayyukan haɗin gwiwa da kuma damuwan ɗaiɗaikun mutane mataimakin sakataren harkokin demokaradiyya da yancin bil'adama da kwadago tom malinowski ya shaida wa 'yan jarida cewa a shekarar da ta gabata an samu raguwar kame da gurfanar da mutane da suke bayyana ra'ayinsu a kan addini da harkokin da ya shafi kasar ta vietnam da addininsu sai dai mataimakin sakataren malinowski ya bayyana damuwansa kan hukunci da aka yanke ma wasu masu bayyana amincewarsu cikin lumana ya ce amurka na kyautata zaton za a warware wannan matsala da wasu irin waɗannan matsalolin wanda suka daɗe ba yi komai a kai ba a cikin batutuwan damuwa akan ɗaiɗaikun mutane amurka ta taɓa zancen wani lauya kuma mashhuri mai rajin kare haƙƙin Bala'adama nguyen van dai wanda aka ɗaure shi har tsawon shekaru biyar a kan laifin gangamin ƙin jinin gwamnati a shekarar 2007 an kuma yanke wa dai hukuncin ɗaurin shekaru hudu a kan irin wannan laifin wani babban misali kuma shine ɗaurin shekaru biyar da aka yi ma wani mai wallafa a kan yanar gizo nguyen honvin a cikin watan maris a kan laifi da hukumomi suka kira wuce gona da iri wurin faɗan albarkacin baki wanda hakan ya saba wa ƙasar a makon karshen watan maris kasar vietnam ta ɗaure jumlar masu fafutuka su bakwai a cewar sabon rahoton take haƙƙin bala'adama da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar shekarar 2015 ta bayyana har wa yau vietnam tana tsare da fursunonin siyasa akan haka ne amurka take ci gaba da yin kira da a sake fursunonin siyasan kai tsaye ba da kowane sharaɗi ba mataimakin sakataren malinowski ya ce amurka za ta ci gaba da zuba ido akan aikin sabunta tsarin dokokin vietnam akan yadda kundin tsarin mulkin kasar da kuma tsare-tsaren kasa da kasa suka gindaya a cikin wannan shekara dai majalisar vietnam za ta duba muhimman dokokin kasar da suka hada da dokar kafa kungiyoyi da jam'iyya da dokar zanga-zanga da dokar addini wanda suke da alaka da haƙƙin bal'adama har yau take haƙƙin bal'adama da mutanen vietnam ke huskanta yana da muhimmanci a cikin alaƙar amurka da vietnam Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda haka ne kuma ya kamu ga labarai a takaice. A takaice wani rahoto ya faɗi cewa adadin mutanen da suka rasa matsugunansu a faɗin duniya sanadiyar rikici ko wani bala'i ya kai miliyan 40.8 cikin shekarar da ta gabata. Wannan shine adadi mafi yawa da aka taɓa gani a tarihi. Hukumar da ke sa ido a kan 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway ta faɗa yau Laraba cewa mutane miliyan 27.8 sun rasa matsugunansu a ƙasar cikin shekarar 2015. Wani sabon rahoto kwanan nan na kungiyar da ke hankoron kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ya ce kusan mutane 150 ciki har da yara waɗanda shekarunsu ba su kai shida ba sun mutu a lokacin da suke tsare a hannun sojoji a arewa maso gabashin Najeriya cikin shekarar nan. Ƙungiyar ta Amnesty International ta ce 'yan ƙananan yara na cikin mutane 149 ɗin da aka samu rahoton mutuwarsu a gidan yarin barikin giwa. wani gawartaccen wajen tsare mutane a birnin Maiduguri wanda kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suka caccaka a baya. Fashe-fashen bama-bamai a babban birnin Iraki sun kashe akalla mutane 75 yau Laraba a cewa 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya. Hari mafi muni a cikinsu shine wanda ya auku da safe a lokacin da ake ta hada-hadar kasuwanci yayin da wani bam ya tashi a wata mota a kasuwar birnin Sadar inda akalla mutane 64 suka mutu. wasu kuma su arba'in suka jakata. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin. 'Yan ƙungiyar Sunni su ma sun sha kai hare-hare makamantan wannan a Bagadaza, musamman a unguwannin 'yan Shi'a waɗanda suka fi yawa. Har ila yau daga baya kuma an sake kai wani harin bom ɗin a ofishin 'yan sanda da ke gundumar Kadimiyya a arewa maso yammacin babban birnin Iraki. masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ne yau baki daya amma wata tawaga abokan aikin mu za ta zo muku gobe da safe da misalin karfe 6 agogon Najeriya da izinin Allah yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gershon da ta hada shirin sai injiniyan mu Keith Holmes da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri da ke tare da mu a cikin ɗakin watsa labaran namu Muhammad Lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.